Bismillahir Rahmanir Rahim. Dukan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai. Tsira da amincin sa su tabbata ga shugabanmu Muhammadu tare da alayensu tsarkaka da zababbun sahabbansa da mabiyansu cikin kyautatawa har zuwa ranar kiyama. ‘Ya'yan uwa musulmi maza da mata a tufaɗin duniya. Bikin hajji wani biki ne na alfahari da ɗaukaka ga musulmi a idanuwan dukkanin halittu. Hakanan wani biki ne mai haskaka zukata da kuma ƙanƙantar da kai a gaban Allah maɗaukakin sarki. Hajji dai wata farilla ce ta tsarki na Ubangiji kana kuma ta al'umma. A bangare guda kuma umarnin nan ne na cewa, sai ku ambaci Allah kamar ambatar ku ga ubanninku, ko kuma mafi tsanani ga ambato, da kuma, kuma ku ambaci Allah a cikin kwanuka